yaro na nake so ya bata amsa ba tare da fargaba komai ba dan ya riga ya tabbatar wa kanshi dan shi ne ka cuce ni uncle smart ka raba ni da farin ciki na ka saka ni rainan ciki da goyon shege Abokin ka ya wargatsa bikina da ake shirin yi saura sati biyu ya ɗauke ni ka zo ka cutar min da rayuwa gashi yanzu ka sake wargaza auren da ake shirin yi nan da wata ɗaya? kada ki ƙara sheganta min ɗa. da uban shi da gatan shi bana so ya faɗa cike da bacin rai sai kuma ya sassa murya Khadija rabon haihuwar wannan yaron ya sa Skopiyar ɗaukoki sannan na tabbata rabon ni ne mahaifin shi ya sa Skopiya bai miki komai ba har na ganki na ji ba zan iya barin ki wajen shi ba rabon wannan ɗan ya sa na kusance ki ba tare da na shirya hakan ba wallahi Khadija ba hali halina bane na yi nadamar abin da na aikata kaddara ta riga fata dama can Allah ya kaddara akwai rabon haihuwa tsakaninmu so ke ma ki sa hakan a ranki ce, fuska ta yi, yaushe zan koma gida zaki koma amma nan zaki bar min yaro na zara ido ta yi ta shiga girgiza kanta kafin ta yi magana ya ce kin yi sallah shiru ta yi tana tunanin shi wannan wani irin mutum ne gashi yana tare da yan iska yan fashi kuma tana tunanin sana'ar su ɗaya. amma wani lokacin halayen shi na mutanen kirki ga ɗaki akwai toilet a ciki ki je ki yi alwala ya katse mata tunaninta kallon jikinta ta yi ta daɗa ɓata fuska to a haka zan yi sallah shi ma kallon nata yayi daga sama har ƙasa sai ya ga ta ɗan rame ba kamar yadda ya santa ba sanye take da zani da kuma ƙaramar baƙar riga top sai baƙar hular da ta rufe kanta da shi oh sorry gashi ban san zaki zo ba da na taho miki da kayan ki daga jos shiru ta yi tana bin shi da kallo har yanzu bata daina mamakin halayen shi ba a hankali ya kwantar da mahmud da ya koma baccin shi kan kujera fitsari har ya fara jiƙa mishi kayan shi don famfas ɗin ta cika tab da fitsari ina zuwa ya faɗa lokacin da yake miƙewa har ya fita bata bar bin shi da kallo ba bata san me yasa take jin shi kamar wani ɗan uwanta ba hankalinta ya fi kwanciya da shi akan su Scorpio duk abin da ya mata kuwa tana nan zaune har ta fara gengedi ya shigo da manyan ledoci a hannun shi ya ajiye mata ya tashi ya shiga kicin ba jimawa sosai ya fito da ruwan zafi a roba tana dan gengedinta ta ji yana cewa tashi ki je ki wanka ki sallah Sumsum ta tashi ta shige ta bar shi tsaye yana kallon Mahmud. Ruwa ne ɗumi ta samu da soso da sabulu da brush da makilin tsaftai wankanta tana fitowa kuma ta ga leda kan kafet da ke cikin ɗakin ta buɗe nan ta ga dogwayen riguna guda uku da hijabai biyu sai silifin dress biyu sai ondis da famfas sai kayan mahmud masu kyau sai mayukan shafawa da turaruka ɗaya daga cikin rigunan ta ɗauka ta saka ta hau kan sallaya da ta gani a shimfiɗe ta fara jero sallolin da ake binta bacci ne yake neman fin karfinta idanuwanta duk sun yi tsami haka ta idar da sallar ko addu'a bata samu ta yi ba ta fito ta ɗauki Mahmud nan ta samu smart kan ya zaune ya ɗaga hannun shi yana addu'a ko addu'ar me yake yi Uhu. ko kunyar Allah ma baya ji ta ayyana haka a ranta ka wanda kanta ta yi daga kallon shi ta sa hannu za ta ɗauki Mahmud ga abincin ki nan kici kafin ya tashi ya faɗa yana nuna mata ledar take away da ya yi mata na ƙoshi ta ce a hankali duk da yunwa take bi sosai da sosai Khadija ba ki son komawa gida da alama kin fi so mu zauna tare kika ki sakin jikinki sai dai mu ta zama a haka ba za ki koma gida ba wallahi a hankali ta ɗauki da abincin da plate ɗin da ya ajiye mata ta koma ɗakin da ta fito ta ci ta yi na kafin ta tattaro sauran da plate ɗin ta fito da su har yanzu yana zaune kan sallayar sai dai ganin ta fito ya sa shi miƙewa ya karɓi kayan hannunta ya kai kicin yana cewa tsaya a haɗa ruwa shi ma su mishi wanka ruwan zafi ya sake fitowa da shi ya je ya sirka katin ya umarce ta ta je ta yi mishi wanka tana tuɓe mishi kaya ya farka saboda haka ta shiga yi mishi wanka ta shirya shi cikin wani overall mai laushi daga cikin kayan da ya kawo nono ta bashi yana sha tana tunanin yanzu idan da gaske yake yi zai mayar da ita gida ta bar mishi Mahmud yaya za ta yi yaro yana ƙoshi ya saki nono ya dasa surutai irin na yara yana yi yana cilla kafafu ita ko har idanunta sun fara rufewa daga zauna Khadija ta ji shi yana kiranta daga falo bata amsa ba sai dai ta tashi ta je rike da Mahmud a hannunta har wani rinjayar ta yake yi saboda tsalle-tsallen da yake yi gashi ita kuma bacci yana neman cin karfinta kawo shi ki je ki kwanta ya faɗa yana karɓar shi daga hannunta bar mishi shi ta yi ta je ta yi kwanciyarta tun tana jin yana mishi wasa har barci ya kwashe ta bata ma san lokacin da ya shigo da shi ba sai da ya kwankwasa mata kofa ta tashi ta yi sallar asuba ta ganshi kwance kusa da ita tana idar da sallah nan kan sallayar ta kwanta ta ci gaba da baccinta ba ita ta sha shi ba sai da ta ji shi kamar a mafarki yana cewa momi a tashi a bamu abinci a hankali ta buɗe idanta ta ga guri yayi haske tar mamaki yasa ta ware idanu wannan wani irin bacci ne idan satar yaron yayi niyyar yi ma ya sace shi har su yi nisa bata sani ba wata zuciyar ta ce mata aikin banza ke ma da hankalinki da wayanki da girmanki aka sace ki balle dan wannan jaririn tunanin da kike yi haka Khadija yaro yana jin yunwa karɓar shi ta yi ta sauke kai ƙasa shi kuwa ya harɗe hannu ya tsaya yana kallanta ba shi mana ya ce ganin Mahmud yana ta laliban abincin shi ita ko ta yi mursisi ka fita mana to ta faɗa tana turo bakinta murmusawa ya juya ya fito daga ɗakin sai can jimawa ya leƙo ya ce ta fito ta karya ti mai kauri ya haɗa mata da chief da kwai ya kuma ƙara ce mata idan ba ta saki jikinta ba tana ci tana ƙoshi, ba komawa gida shigewa ciki yayi ya barta ta karya dan ya ga alamar ba za ta sake ta ci a gaban shi ba wankan shi ya sheko ya fito da shirin fita kamshin turaren shi ya buɗaɗe ko ina ta gama ta tattara gurin tana zaune ta ajiye Mahmud kusa da ita yana koyar rarrafe ku shiga ku yi wanka ni zan fita sai zuwa anjima zan dawo ga wannan idan akwai abin da kike bukata ki kira ni ya faɗa yana ajiye waya kusa da ita ki kula min da my voice ya faɗa tare da fetin ɗin Mahmud a goshi ba tare da ta ce komai ba ta ɗauke shi ta shige cikin ɗakin dan sun yi wanka wayar shi ce ta yi ringin ya lalubo daga aljihun shut ɗin shi ganin scorpion ne yasa ya murmusa tare da karawa a kunne kai dai ɗan iska ne smart irin wannan babban kyauta shine baka kira ba balle godiya abinda ya fara ce mishi kenan sorry friend i was confused ne wallahi confusion why saboda ban yi expecting ganin ta a cikin sauki haka ba ubanka shege kai ka ganta cikin sauki mu kam sai da muka ci uban mu har mun yi give off kafin muka ganta sorry ya kuma cewa yana shafa sajen shi yana dan murmusawa so ya kaga yaron mu very cute wallahi i love him dariya ya sheke da shi ya ce ina ganin shi na san smart junior ne shege smart ustazin karya abin da kake yi ba gaskiya ba ne kai da ka tashi sai ka yi mana gaba ɗaya har ka riga mu ganin magaji ya ƙara ƙarasa yana dariya shaƙiyanci dariya yake taya shi ƙasa-ƙasa ya ce ko yanzu ma ɗauko ta da muka yi is not fair dan bai kamata mu zauna gida ɗaya tare ba i see so baka yi appreciating efforts namu ba kenan no na yi appreciating don baka ji daɗin da nake ji ba kamar an sauke min wani nauyi a kaina nake ji sai dai ina tausaya wa yarinyar da parent ɗinta ne look smart ka san ba zai yiwu ka kai kanka gidan su yarinyar nan ba don kana so ka ganta ka ga yaranka don wannan tonuwar asirin mu ne gaba ɗaya best solution shine ɗauko ta da muka yi so is left you ka yi ƙoƙari Ka yi winin heart ɗinta ka aure ta so that ka kula da yaranka idan kuma yaron kake so ba ita ba sai ta ci gaba da kula maka da shi idan ya girma sai ka karbi yaronka ka sallame ta ko ya ka gani na gode yan uwana zan yi tunani akan haka ina bili da na? suna can suna huce gajiyar hawa da saukan da muka yi ta yi a gembu kuma za ka ci ubanka a gun su idan baka yi musu ban gajiya ba ni din ma dan ba ni da zuciya ne sori kai ma zan kira ka ai my friend banza idan ka so kada ka kira ni ba ka samu abin da kake nema ba yana gama faɗin haka ya yanke kwal ɗin ya bar shi da murmushi yana girgiza kai kofiyan ya kira sunan a hankali a ran shi yana tunanin hali irin na abokin shi idan ya ga dama kirki ne da shi idan kuma ya juye sai ya fi kunama harbi zaune take a tsakiyar falon babu abin da take tunani sai iyayenta da 'yan uwanta haƙiƙa mutanen nan ba ƙaramin ɗaukar alhakin su suke yi ba tunani take yaya rayuwarta za ta kasance nan gaba shin za ta sake ganin iyayenta ko ta rabu da su kenan tunanin gwada guduwa ta yi ta tashi ta yi nufin buɗe ƙofa ta fita ta ji ta a kulle jinta take yi wata iri kamar an ɗaure ta ga ta zaune guri ɗaya ita ba aiki ba ita ba fita ba kowane hali hamma shehu yake ciki yanzu ta tuna haka lokacin da ta kallo Mahmud kwance yana ta jan ciki da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya take tuno su daga iyaye yayyu da ƙannanta tana sharar ƙwalla Buɗe ƙofar ta ji an yi ta saurin goge hawayenta abinci ya zo ya ajiye mata tare da yi wa Mahmud wasa ya sake sallamar ya fita. Sai dare ya sake dawowa da kaya niki-niki tana cikin ɗakin ya ƙwanƙwasa mata ƙofa. Budewa ta yi ta fito tsaye tana kallon shi. Ba ko sanni da zuwa Khadija shiru ta yi tana jin kamar ta rusa kuka. Ina my boy ya ce ya yi bacci. Zo ki gani ya ce mata yayin da ya fara tafiya. Bayan shi ta bi yana zaune kan kujera ta zauna a ƙasa. manyan jakunkunan da ya dawo da su ya fara budewa suturu ne kala-kala nata kama daga zannuwa arabian gown english gown takalma da sauransu da kayan mahmud ga jibkin kayan wasa su ma kala-kala kuka ta fara yi sosai saboda ganin kayan ya tabbatar mata da cewa zaman dindindin za ta yi a gidan khadija kukan ne kike ya faɗa a tausashe yana kallanta Uncle Smart kenan na rabu da iyayena ka ji tausayina ka mayar da ni gida wallahi ba na son kayan nan ta faɗa cikin kuka kusa da ita ya dawo ya zauna tare da ta tankwashe kafafu shi ma kamar zai yi kukan ya ce Khadija ko kaɗan ba ni da niyyar cutar da ke tunda na fara ganin ki tausayin ki ya ɗarsa a zuciyata nake kuma jin ki tamkar wata ɓangare a na jikina asali ma wannan ɗaukokin da aka yi ba ni na ce a ɗauko ki ba damuwar rashin ganin ki ne ya yi min yawa ga kuma ɗana da nake yawan gani a mafarki suka taru suka min yawa har suna suka gane ina cikin matsala har suka nemi sanin damuwata ni kuma na sanar da su a rayuwata ban taba shiga damuwa kan mace ba sai a kanki. shi yasa abokaina suka yanke shawarar ɗauko min ke ba tare da na sani ba don su faranta min Khadija kin bani farin ciki a rayuwa duk da ba ta hanyar aure na same shi ba bani da kowa bani da gata sai wannan yaro da kika haifa min da shi nake gadara shi kadai ne jinina da na sani a duniya shi kadai zan kalla in ji farin ciki Shi ne jinina dangina ne abin alfahari na Khadija idan ban muku gata ba wa kike tsammanin zan yi wa wallahi zan iya mallaka muku duk abin da na mallaka in dai zan faranta muku ke da shi Khadija ki bani dama in ji dumin yaro na a tare da ni shi ma ya ji na mahaifin shi ki taimake ni ki bani wannan daman ni kuma na yi miki alƙawarin zan maida ki gurin iyayenki wani irin tausayin shi ta ji yana ratsa ta to ina iyayen shi idan mutuwa suka yi ai ko yaya ta san ba za su rasa wasu dangin ba ina iyayen ka to ta tambaye shi tana mishi kallon tausayi shi kuwa ganin kalaman shi sun yi tasiri akan ta yasa shi daɗa marairai cewa ban sani ba Khadija ni ma haka na tashi naga kaina ba ni da kowa shiru ya dan kafin ya ce Khadija zaki bar min shi ta bar maka shi shi ma ya girma ya zama ɗan fashi ta tuna hakan a ranta Mm. Khadija kin yi shiru girgiza kanta ta shiga yi kafin ta ce ba zan iya ba ni ma ina son shi ina son zama da shi wani irin murmushi ne ya subuce mishi baban shi fa ya tambaya yana yi masa kallo ido cikin ido kasa ta yi da kanta tana mai jin kunyar cewa da ta yi tana son Mahmud a gaban shi leka fuskar ta yayi yana yar dariya ana son da ba a son uba anya kuwa hakan mai yiwuwa ne Jin ta yi shiru ya ce, share hawayen ki yi magana, sharewan ta yi burinta bai wuce ta ji ya ce, ga ranar da za ta koma gida ba. Baki faɗa min sunan yaro na ba. Mahmud ta ce da shi kanta a ƙasa. Waro idanuwan shi yana kallanta Mahmud ya maimaita yana murmushi ya ce, very nice. Wayar da mishi sunan babbana babban hammashehu. Waye hammashehu yayana ne kuma shi ne sai ta yi shiru tana matsar kwalla. ko shi ne dama za ki aura gyaɗa mishi kai kawai ta hawaye suna daɗa zubo mata tsira mata idanu ya yi kafin daga bisani ya ce to ki bar kukan mana share hawayen ta shiga yi a ranta tana addu'ar Allah ya sa ya tausaya mata ya mai da ita gidansu a can garin su kuwa ana ta fama da Hammashehu akan ya ci abinci Habibatu da ke zaune tun da tana kallon Hammashehu da aka kawo mishi abinci ko kallonta bai yi ba balle ta sa ran zai amsa mata Fita ta yi daga ɗakin ta sanar da baban Dija da yanzu shi ma bai cika fita ba saboda bai jin daɗin jikin shi. Cikin faɗa ya fara mishi magana. Haba shehu me kake so ka mai da kanka ne? Yau kwana uku kenan kana nan ba ci ba magana anya rayuwa za ta tafi a haka? Musulmin kwarai an san shi da yarda da ƙaddara idan har ka ɗauki wannan mataki haƙiƙa ka cewa Allah ne da ya maka ni'imomi da dama waɗanda ba za su lissafu ba. Shin hakan da kake yi shi zai dawo da ita? ko kana tunanin zai canja wani abu daga littafin kaddarar da Allah ya rubuta mata ganin hawa yana shatata daga idanun shi yasa shi sassautowa hakuri zamu shehu haka Allah ya kaddara mata ya tsara mata rayuwarta kowane mutum da ka gani akwai kalar jarrabawar da Allah yake masa mu kuma irin ta mu jarrabawar kenan sai mu yi kokarin cinyewa ta hanyar fawwala wa Allah al'amarin mu Allah da ya kubutar da ita da farko shi zai sake bayyanar mana da ita in dai muna da rabon sake ganawa da ita Ka yi haƙuri shehu ga mahaifiyarka can tana kwance. Kai ya kamata a matsayinka na babba ka riƙa kwantar mata da hankali ba kuma kai ma ka yi ta sawa kanka damuwa ba. Addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Da yadda Allah za mu ga ribar haƙurinmu. Gyaɗa kan shi yake yi cikin gamsuwa da kalaman babban nashi. Na gode babba, yauwa Usmanu, Allah ya maka albarka. Yau kwanan kwananta hudu kenan a gidan, duk wani kulawa da ta dace yana bata domin ganin ta kwantar da hankalinta kuma yana ƙoƙarin janta a jiki ko don su samu fahimtar juna amma sam har yanzu ta ki sakin jiki da shi gani take yi kamar abin da ya faru wancan karo zai sake faruwa ko da wasa bata yarda ta yi zama na tsawon lokaci da shi ba haka ko yaya bata yarda ta ba wa Mahmud nono a gaban shi kamar yadda bata yarda ta ci abinci a kusa da shi ba a wannan lokacin ne kuma ya kammala aikin da ya kawo shi ya sanar da abokan hulɗar shi su shida suka zo bayan nan Scorpion, Billy sai kuma wasu arna guda uku, Sam, Eneka da Chris. Tana daga cikin ɗaki tana jin hayaniyarsu, Muhammad sai ƙiriniya yake yana so ya fita. Sai rike shi take yi, ita dai addu'a take yi, Allah ya kare ta daga sharrinsu. Tana jin lokacin da yake cewa kada su neme shi, shi ya gama aikin shi. Su yi nasu kawai sai sun haɗu a Jos. Washe gari kuwa babu yadda bai yi da ita ba su koma Jos tare ta ƙi yadda. Fita suka yi ya kai su guraren shakatawa, supermarket har salon. sosai ta ji daɗin fitan nasu don ta ga gari gari ya ganta dama kuma zaman guri ɗayan ya ishe ta ko da yace zai kawo mai taya ta zama da yi mata aiki sai cewa ta yi bata so don ita duk a tunaninta sato watan za su yi su kawo mata saboda haka ta ce za ta iya aiki da kanta sai mai wanki da dama yana nan sai kuma mai kula da tsaftar gidan sai getman duk abin da ake bukata na abinci ya tanadar mata ya kuma nuna mata yadda za ta yi amfani da kayan kicin ita dai sai kallon ikon Allah take yadda gidan yake kamar na wani mai mata ba dan ya so ba haka ya fita ya bar su nan Bauchi bayan ya koya mata yadda za ta yi amfani da babbar waya da kuma electronics na falon dan ɗaya da kewa sannan kuma ya ja musu kunne sosai kan kada su yi kuskuren barin ta fita sati guda da barin shi bauchi amma gaba ɗaya gidan jin shi take ya mata faɗi gwara mata yana shiga da fita tana ganin shi ko da ba wani sakewa da shi take yi ba hakan ya fi mata ga dai komai na jin daɗi an tanarar mata amma jinta take tamkar marainiya duk da kuwa kullum sai ya kira su sau biyu sau uku sun gaisa ya tambayi lafiyarta da na Mahamud ta sha trial layin Hamma Shehu da na babanta san fasa shiga kasancewar garin akwai matsalar rashin sabis dole sai in su suka nemi gurin sabis suka kira mutum kwanan shi goma ya dawo bot zuwan cikin dare yayi saboda haka bata ma san ya zo ba fitowar ta kenan daga ɗaki za ta shiga kicin don sama wa kanta abin karyawa ta gan shi zaune kan kafet sanye da farar jallabiya hannun shi rike da cizbaha yana ja ja da baya ta yi da sauri tana murmushi kallon mamaki don san ba ta yi tsammanin ganin shi ba tun da bai sanar da ita zai zo ba ya dai Khadija ba dai tsorata ki yi ba ya faɗa fuskar shi ɗauke da fara'a don ba ƙaramin farin ciki ganin shi ta yi ba sannu da zuwa ta mishi da sassanyar muryarta sannan ta yi saurin komawa ciki kasancewar silifin dress ne a jikinta riga da wando masu santsi zani ta ɗauro ta sanyoyi hijabi daga cikin hijaban da ya saya mata kafin ta fito har ƙasa ta duka ta gaishe shi tana mishi ya hanya kafin ta tashi za ta shiga kicin am na ce ba juyawa ta yi tana kallon shi idanunsu suka sarƙe da juna take ta ji wani abu na tsirga mata gaban ta ya hau faɗuwa kaɗan kaɗan ina Mahmud a daburce ta ce yana bacci ta yi saurin barin gurin saboda irin kallon da yake binta da shi tana cikin kicin ta ji shi a bakin kofa yana cewa a hada breakfast ɗin da ni momi ko ba zan samu ba za ka samu ta ce idanta na kan abin da take yi ya jima tsaye a wajen yana kallon yadda take ayyukanta cikin nutsuwa da tsafta ko in zo in taya ki ya sake tambaya ka ji mutum da neman magana kamar irin kullum din nan kai kake taya ni. ta faɗa hakan a zuciyarta a bayyane kuma ta ce a'a na gode ba tare da ta kalle shi ba a ranar kan kusan wuni Mahmud ya yi a hannun shi don babu inda ya je yana makale da ɗan shi tsakaninta da shi sai in ya ji yunwa ita kuwa takura kanta ta shiga yi da zaman cikin ɗaki girki kawai yake fito da ita kwanan shi uku da zuwa Bauchi Mahmud ya fara wani zazzaɓi cikin dare cikin bacci ta ji shi yana nishi sama sama a tsorace ta tashi tana tattaɓa jikin shi ta ji zafi rau barin ma ta kan shi jikin shi duk ya ɓaci da amai kafin yayi wani yunkuri ta ga ya fara wani kakarin aman tun yana yi abin na fita har ya koma sai kakarin kawai yake yi Mahmud me ya same ka ta faɗa cikin kuka tana tuɓe mishi riga garin idanun shi na neman juyewa gaba ɗaya ta rikice ta rasa abin da za ta yi mishi kwantar da shi ta yi ta fita a guje cikin tashin hankali tunowa ta yi ba ita kaɗai ne a cikin gidan ba kwankwata kofar take yi kamar za ta balla tana kiran Uncle Smart a razane ya farka ya zo ya buɗe kofar yana kallon ta ke da tsoron jin abin da ya hargitsa ta cikin dare haka hannun shi ta riko cikin tashin hankali tana cewa zai mutu ya bar ni Uncle Smart a razane ya ce waye Mahmud ta faɗa tana daɗa riƙe hannun shi tare da tsalle tana daddoka ƙafar tamkar mai jin fitsari. A tamanin ya fisge hannun shi ya faɗa cikin ɗakin ya nufi inda Mahmud yake kwance. Duk ya gama galabaita cikinsa ya dakale tamkar babu kayan ciki nishin ma yanzu kaɗan kaɗan yake fitarwa bai tsaya ba ta lokaci ba ya zare shi ya fita da sassarfa daga cikin ɗakin ya shige nashi ya ɗauki ɗin mota ya fita a guje ya shiga motar shi tare da danna hon da ƙarfi wanda ya razana man ya yi saurin wangale gate bin bayan shi ta yi tana kuka kafin ta ƙarasa tuni ya ja mota ya yi gaba hakan ya sa ta ƙara fashewa da kuka tare da jifa da hijabin da ta ɗauko dan sai ta ji haushi ɗauko hijabin da ta tsaya yi yana isa asibiti yayi sa'an samun wani doctor ya karɓe shi me kuka tsaya yi har sai da jikin shi yayi zafi haka kuka kawo shi asibiti irin wannan zuwa an jima kaɗan zaka ga yaro ya fara suma a zo ana shiga tashin hankali alhali laifin ku ne tunda ya fara ya kamata ku kawo shi sannan idan jikin yaro yayi zafi haka shafa mishi ruwan sanyi ya kamata a riƙa yi ko da ɗan tawis zai samu relief amma wai likita me kake jira ne ka duba min yaro ka ba shi taimakon da ya dace mana cewar smart ba surutun banza na ce ka yi min ba aikin banza kawai ya faɗa a fusace cikin tsantsan ɓacin rai sai da dakto ya tsorata da yanayin shi take ya mai da hankalin shi kan yaron yana ba shi taimakon gaggawa shi ko yana tsaye kamar wani soja sai huci yake yi idan shi kan Mahmud ba shi ya samu nutsuwa ba sai da ya ganin fashin yaron ya daidaita an ba su gado aka ɗaura mishi drip Nas ce ta tambayi maman yaron sai a sannan ya tuna da ya barta a gida yanzu tana can cikin tashin hankali. Roƙon nas ɗin ya yi da ta kula mishi da yaron zai je ya taho da maman shi. Gudu yake tsulawa yana zullumin halin da take ciki da yadda ta rikice lokacin da take sanar da shi maganar ciwon Mahmud. A ƙofar gida ya yi fakin ya shiga cikin gida tun daga tsakiyar gidan ya ga hijabinta a yashi a ƙasa. ya duka ya dauka zuciyar shi na harbawa yana tunanin kada dai ta yi karambanin bin su a yadda take hankali a tashe a korido ya same ta tana zaune a ƙasa ta haɗa kai da gwiwa kusa da ita ya tsuguna cikin tausayawa ya sa hannu ya shafa kanta da ke buɗe babu hula ba ɗan kwali dagowa ta yi da sauri ganin shi ne ta yi saurin miƙewa tana kallon shi cikin kullewa kan rashin ganin shi tare da mahmud kallon idanta ya tsaya ganin yadda idanun suka yi lugu-lugu da gani ta sha kuka ba kaɗan ba kallon da yake mata ne ya daɗa tsorata ta take ta ji jiri na ɗibanta baya ta yi za ta faɗi ya yi saurin tarota ta faɗo jikin shi a kiɗini ya ce menene Khadija ya mutu ko na san ya mutu ta faɗa cikin kuka buga bayanta ya shiga yi a hankali ya ce mata ki kwantar da hankalinki Mahmud bai mutu ba yana asibiti kuma jikin da sauki dagowa ta yi tana kallon idon shi don son gaggata abin da ya faɗa da gaske ta sake tambaya a sanyaye ki yarda da ni yana rayu bai mutu ba gam ta rike hannun shi ka kai ni in gan shi uncle smart to mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna tashin hankali mallakan maman Abdul Jalal. A so ilimi yana da daɗi, kar mu bari shirin ga mu muradin zuciya da yanzu. Muradin zuciya, sabon shiri daidai da zamu. zubar da nishadi a wai